yanzu dai kusan mako ɗaya kenan da kwato dajin sambisa daga hannun mayakan boko haram rahotanni na tabbatar da cewa dakarun najeriya na ci gaba da yin sintiri a ko'ina cikin wannan daji na nemi karin bayani daga daraktan labarai a yarkutar sojojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka yanzu yan ta'adda na boko haram ba sa wani sansani a cikin dajin sambisa wanda na ne na kakkan amma general mun sa a baya akan karɓi wurare akan daga baya kuma sai a ji mayakan sun ƙara komawa wani shiri kuka yi a wannan karan waɗannan 'yan ta'adda ba su da sauran laka da wata a kungiyance za su kai wani hari mu kuma sojoji za mu bashi namu kokarin inda suke a tabbatar an yi maganin zababban gwamnan farar hula na farko a jihar Yobe sanata Bukar Abba Ibrahim da a zamanin mulkinsa ya yi ta fama da rikicin 'yan Taliban ɗin Najeriya a arewacin jihar da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar waɗanda daga bisani suka zamanto 'yan Boko Haram ya ce kwato dajin Sambisa babban nasara ne ga Najeriya shari'a. Wannan babban ci gaba ne aka samu a kan yakin da ake da Boko Haram. An dade ana magana zambiza a ƙarshe an ɗauka an karɓa karba kuma wannan zai kawo sauƙin rayuwar da ake da Boko Haram. Me karɓan dajin zambiza yake nufi ga shanin tsaro a arewa maso gabas? A wannan babban ci gaba aka samu. Domin kuwa zambiza ta san wani irin daji ne wanda ta shi daga Bauchi, Rugombe, Rugombe, Tabbat na Borno har zuwa Mazan damaturu Alhaji Bello Arabi na kallon karɓar san a matsayin kwanciyar hankali na musamman. Tun daga lokacin da Buhari ya kan wannan kujerar mulki, wallahi tallahi daga nan aka fara samun sauƙin wannan al'amari na Boko Haram har ya zuwa yau. To saboda haka a gaskiya yanzu kam hamlin arewa maso gabacin Najeriya ya kwanta. To ko yaya kusoshin jam'iyyar adawa ke kallon karɓar san bisan? Hajiya Hawa Ibrahim Gana na daga cikin shugabannin mata na jam'iyyar PDP. Wannan labari ne wanda za mu yi farin ciki da shi tunda in aka ji an an karɓo producer duka je don north east da kuma ma duka ma mutum zai tsammani cewa abin ya zo kai ai mu ma a ƙarshe din an yi iyakacin bakin kokari abin ne Allah bai kawo karshen shi ba a wancan lokacin. Na nemi ji ra'ayin tsohon jakadan Najeriya a kasar Burkina Faso ambasada Baba Ahmed Jidda. Tun lokacin da aka naɗa Janar Buratai a matsayin cikin Amista da yake shi mutumin Borno ne ba mu da shakka akan cewa za a yi nasara amma amma kuma ba mu san cewa za a yi shi da gaggawa hakan nan ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.